This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan voahausa.com. Masu aure assalamu alaikum barkanmu da la'asari yau uku ga watan Afrilun shekarar 2015. Muhammadu Lalo ne daga birnin Washington tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. To shin wani irin tasiri sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudana a Najeriya zai yi akan zaben gwamnoni mai karatowa? Wato zai yi tasiri matuka domin samun nasarar jam'iyyar adawa ya ƙara ƙarfafa gwiwar dukkan 'yan takara da suke jihohi musamman jihohin da dama ba su da To sannan za ku ji cewa gobara ta halaka kwamishinan zaben jihar Kano tare da wasu daga cikin iyalansa. Gobarar ta samo asali ne daga wato janareta ya kama da wuta kuma har ya kama sassan wato gidan nasa to bari mu ji kan labaran duniya daga ibrahim ka almasi garba yan kenya na makokin mutanen da suka mutu kwana guda bayan da yan bindigar el shabab suka yi kofar ragoma wata jami'ar da ke gabashin kasar iraniyawa sun yaba da yarjejeniyar da kasar ta cimma da manyan kasashen duniya wadda ta tanaji sassauci daga takunkuman da duniya ta kakaba mata sannan faransawa masu bincike sun ce binciken baya-bayan nan na karfafa zaton ganganci da ake ma matukin jirgin da ya yi hatsari a tsaunukan alps na faransa to bayan haka muna tafa da shirin musulunci tushen rayuwa wanda bello habib galadanci zai gabatar amma yanzu bari mu ji yadda duniyar ta wuni Tolano 'yan Kenya na makokin mutanen da suka mutu kwana guda bayan da 'yan bindigar Al-Shabab suka yi ƙofar ragoma wata jami'ar da ke gabashin ƙasar a jiya Alhamis, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 147 ciki har da maharan hudu. Gwamnatin Kenya ta yi tayin dala 220 ga duk wanda ya taimaka aka damƙe wani ɗan ƙungiyar ta alshabab da ke da alaƙa da wannan harin mai suna muhammad mahmud kuno wanda tun ma da can yake cikin waɗanda gwamnati ke kulawa da take su ana kyautata zaton shi ne babban mai tsara ma alshabab irin har haren da take kaiwa a kenya ana kuma kiransa gama da da kuma duliyadana dana ana neman kuno ne don a yi masa tambayoyi game da harin da aka kai a jami'ar garissa inda maharan suka afka cikin jami'ar kafin wayewar gari a jiya alhamis suka yi ta buɗe wuta jami'an tsaro sun kwashe sa'o'i goma sha biyar suna fafatawa da 'yan bindigar kuma sun ceto ɗalibai sama da ɗari biyar kafin suka harhabe maharan har lahira alshabab ce wato alshabab ta ce harin martani ne na matakan sojin da kenya ke daukawa a kasar somalia mai makwabtaka da ita inda nan nema asalin wannan kungiyar mayaka masu tsoron ra'ayin addini shugaban kenya hassan sheikh mahmud a wato shugaban somaliya hassan sheikh mahmud ya yi kiran da a karfafa yarjejeniyar tsaro tsakanin kasarsa da kenya yana mai mika ta'azirarsa tare da kiran maharan miyagu ya faɗi yau juma'a cewa kashe-kashen na nuni da irin buƙatar da ke akwai ta kauda masifar alshabab daga yankin To Ibrahim Iraniyawa sun yaba matsayar da ƙasar ta cimma da manyan ƙasashen duniya wadda ta tanaji sassauci daga takunkumin da duniya ta kakaba mata a madadin tsaida shirin nukiliyar da ita kuma iran din za ta yi minista harkokin wajen iran javad zarif ya dawo yau juma'a inda ya tarar da cincirindan jama'a cike da murna a birnin tehran wanda su ke ta daga kwalayen da ke dauke da sakonni da ke cewa allah ya ja zamanin dr zarif allah ya ja zamanin shugaban kasar iran a wato hassan rauhani bayan cimma wannan matsayar ajiya alhamis sai birnin tehran ya barke da murna ɗaruruwan iraniyawa suka bazu kan titina motoci na ta busa ana ta kada tutoci yayin da suke wato fatan ana dab da kawo ƙarshen mai da ƙasar saniyar waran da duniya ta yi wannan matsaya tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya shida ta biyo bayan zazzafar wato tattaunawar da aka kwashe kwanaki takwas ana yi a lausanne na ƙasar switzerland kuma ta share fagen ƙarasa cimma wannan matsaya nan ta wato nan da ranar talatin ga watan yuni a jiya lamis shugaban amurka barack obama ya yaba da cimma wannan jituwa da cewa abin tarihi ne yana kuma kara da cewa muddin aka aiwatar da ita wannan wato matsaya ɗungum za a hakan zai faranta wa duniya wato rai to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Faransawa masu binciken harkokin zirga-zirgar jiragen sama sun ce nazarin farko na akwatin naɗa bayanai na jirgin saman kamfanin German Wings wanda ya faɗi a tsaunukan Alps na ƙasar Faransa a watan jiya ya daɗa ƙarfafa zaton da ake yi cewa da gangan ne ƙaramin matuƙin jirgin ya rikito da jirgin ya hallaka mutane 150 da ke ciki. masu binciken sun faɗi yau juma'a cewa na'urar naɗa bayanan tafiyar jirgin na kamfanin german wings ta nuna cewa karamin matukin mai suna andre labis bayan da ya ki buɗe kofar wurin tukin ma ɗaya matukin sai ya canza alƙiblar tukin jirgin da na'urar kwamfuta ke yi sannan ya ta ƙara gudun jirgin yayin da jirgin ke mummunar sheƙawa zuwa ƙasa an gano na'urar naɗa bayanan tafiyar ce a jiya alhamis na'urar na nada wato na nada muhimman bayanan sakonnin kusan dukkanin na'urorin da ke cikin jirgin wanda hakan kan taimaka a san abin da ya faru daga lokacin da aka samu matsala har lokacin da aka yi hadari To an tuhumi tsohon babban jami'in tabbatar da tsaron China da cin hanci da rashawa da kuma amfani da iko ta hanyar da bata dace ba kuma wato kuma da kuma bayyana sirrin gwamnati a yau dinnan Juma'a. hakan ya sa ya zama babban jami'in gwamnati mafi girma da aka tuhuma cikin shekaru masu yawa zuwa yonglang dan shekaru 72 da haihuwa ya taba wato zama shugaban kamfanin man china matsayin da ya mai ya samu arziki da dukiya inda sannan hankali ya zama babban mamba a kwamitin dindindin mai dimbin iko na jam'iyyar kwamitancin kasar wani dan takaitaccen bayanin da aka saka a wani dandalin yanar gizon china ya ce babban mai gabatar da kara na china ya ce abubuwan da ake zargin zu da aikatawa sun hada da sa ƙasar ta tafka babbar asara jami'ai a yemen sun ce 'yan tawayen huti 'yan masabarar shi'a da magoya bayan su sun yi ta dannawa da yaƙi har zuwa tsakiyar birnin adan a ji alhamis inda suka ɓace fadar shugaban ƙasa a wannan muhimmin birni na kudancin ƙasar mai tashar jirgin ruwa dama 'yan tawayen sun yi ta kokarin dannawa zuwa birnin na adan cikin 'yan kwanakin nan yayin da suke ta gwabzawa da sojojin da ke goyon bayan shugaba abdulrabu mansur hadi mai samun goyon bayan kasashen duniya To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bayan kammala zaben shugaban kasa a najeriya yanzu kula sun karkata ne zuwa zaben gwamnoni da za a yi a ranar 11 ga wannan wata to shin kowane irin tasiri sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi zai yi akan na gwamnoni ga malam tukur abdulkadir malami a jami'ar jihar kaduna amma dai na fara da tambayarsa ne game da tasirin adawa a demokradiyya gaskiya jama'a da yawa tun da kaga talauci ya addabi mutane ga matsaloli da ke addabar musamman wannan bangare da kuma kowane bangare na kasar nan saboda gazawar jam'iyyar da take mulki da kuma rashin takala tunkarar abubuwan da yake su ne suka fi addabar mutanen kasa shekara da shekaru musamman 'yan shekarkarun nan kuma mm. to wannan ya sa aikin adawa a ƙasar nan ya yi zamanto mai sauki domin duk wani bayani da za a yi bayani ne a bayyane baka da dama ka ce kariya ake ma gwamnatin da take mulkin kasar nan cewa shekara goma sha shida ta kasa samar da harkar misali magance matsalar wutar lantarki ba ka da daman ba wanda zai iya ƙareta ka idan ka faɗi gazawarta wajen harkar tsaro ba ka da daman wani ya koka da ya ce kai baka faɗi gaskiya ba idan ka nuna gazawar gwamnatin tarayya musamman a yanzu wajen magance matsala ta rashawa da cin hanci wanda kusa in ka cire in ka in ka matsalar da suke adabar mu babu ma al'amarin da yake adabar kasar mu irin wannan to saboda haka adawa ko kuma hamayya irin wannan tsari ingantacce ne kuma rashinsa a haifar da na kansu ga shugabanci kuma yakan jefa ƙasa cikin bala'o'i da dama in ka kalli ƙasashen afirka da dama da suke fuskantar yakin ba sasa kusan kasancewar ba mutane damar canza gwamnatocin da ba sa so ta inuwar jam'iyyun adawa ba ne ba. To uh, ganin cewa eh, nan gaba kaɗan wasu 'yan makonni ko wata ɗaya da rabi za a sami sauyin gwamnati wato ita PDP za ta koma ɓangaren adawa kenan. Kamar wace irin adawa za mu gani daga ɓangaren PDP? Za su je su zauna ne su naɗa hannunsu ko dai za mu ga makamancin abin da aka musu ne suma? Ina ganin ba za su ce za su naɗa hannunsu ba. Sai dai kawai ta gomashin adawar da za su yi za ta zamanto ragaggiya ne. domin muddin shugaban sabon shugaban kasa da aka zaba yanzu kuma tunda duk jama'a suna da fatan zai cika alkawuran da ya yi kuma ya nemi mukarrabai na gari to a gaskiya a irin kyakkyawan zato da ake ma shugabancin janar muhammadu buhari da kuma irin farin jinin da yake da shi da kuma yadda ake da fata na gari a kansa zai ɗauki lokaci kafin 'yan bangaren adawa su samu nasarar ainihin cimma manufofinsu na jawo hankalin mutane misali akan wasu manufofi na gwamnati amma ba laifi ne kuma abin farin ciki ne idan misali suka ci gaba da sa ido domin yin maganganu a bisa abubuwa da ake gani na wanda kurakurai ne ko kuma gazawa ne to wannan ana bukatar shi a dai tsari na demokaradiyya a tsari irin wannan na zamani. To kamar wani irin tasiri kake ganin sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi zai yi akan zabukan da muke tinkara na gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi? Wato zai yi tasiri matuka. domin samun nasarar jam'iyyar adawa ya kara karfafa gwiwar dukkan 'yan takara da suke jihohi musamman jihohin da dama ba su da shugaba suke mulkin jihohin ba saboda haka kuma mutane da yawa sun san cewa duk masu nazarin abin da ke faruwa a ƙasar nan an san kwarjinin janar muhammadu buhari shine kara tabbatar da fitowar jama'a suka fi domin fata da ake da shi na cewa in Allah ya taimaka ya shugabanci kasar na za a samu gyara to gaskiya idan da a ce ba a samu nasarar haka ba jama'a da yawa ba za su fito su jefa ƙuri'ar ba saboda haka gaskiya cin nasararsa zai yi ma ainihin jam'iyyar pdp na kasuwan wajen yunkurin cimma nasarar rike jihohin da suke kan mulki ko kuma cin wasu jihohi da da ba su ci ba ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi mota. To madalla, rotanni daga jihar Kanan Najeriya na cewa wata gobara ta yi sanadiyar mutuwar kwamishinan zaben jihar ciki hadda wasu iyalansa. Ga karin bayani daga wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari. To a daidai yanzu da nake magana da kai dai ana ma jana'izarsa a babban masallacin Juma'a na garin Dutse a can jihar Jigawa. Kuma gobarar ta tashi ne da sakatalan jiya zuwa asibashin wayewar garin nan na juma'a a gidansa da ke kusa da gidan gwamnatin kano na kusa da ofishin mataimakin gwamna kuma an ce labarai watanni sun inganta cewa gobarar ta samo asali ne daga wato janareta ya kama da wuta kuma har ya kama sassan wato gidan nasa har ta kai gama dai sun kasa fitowa a ƙarshe dai rai halinsa ko da shike an kai su asibitin murtala muhammed na kwararru da ke nan karo to amma a can ne dai allah ya kaddara rayuwar ta kare wannan ma kamar yadda majiyoyi na iyalan nasu suka shaida mun akwai biki da aka yi ne na yan uwa da dangi a nan kano don aka gaba ɗayansu iyalan nasa da yake matansa biyu sun zo su da magariba ta yi ko daren jiya kuma sai ya taho da ɗaya daga cikin matan nasa guda biyu da kuma 'ya'yanta guda biyu domin su kwana a wannan gidan don haka sauran iyalai da suka zo suna gidan biki da aka zauna da suka zo dama don haka wannan al'amari ya ritsa da su yana da 'ya'ya kimanin wajen goma amma dai wannan abin ya ritsa ne kamar yadda ne maka bayani da matar tasa ɗaya karamar mai suna hajiya magajiya da kuma 'ya'yanta guda biyu amira da kuma husna waɗanda 'yan shekara hudu ne da 'yan shekara biyu ita gobarar na ma yi magana da shi kakakin ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa ya tabbatar min da cewa eh ga wannan al'amari ya da ya faru kuma su ma jami'ai musamman hukumar 'yan sanda sun tabbatar da hakan kuma sun ma ce za su za a gudanar da bincike dama ina so dama tambaye ka dama kamar me su hukumomin tsaro suka ce game da wannan hadari Eh, sun dai wato tabbatar da faruwarsa kuma kamar abu ne da ka saba sani eh, ka sani cewa ah, ah, zai yi wuri eh, ambato wani musabbabi da ya sa ah, da za a ce an alakanta shi da faruwar na al'amari ila sai sun yi bincike zuwa wani lokaci kuma daga baya za a iya ganewa ko menene musabbabin ita wannan gobara. to sai mu ce allah ya kyauta yanzu kuma bari mu je batun tattalin arziki inda rautanni ke cewa darajar naira na ci gaba da karuwa a kasuwanni tun bayan da aka kammala zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu ga da hassan maina kaina ya hada mana daga abuja dan dala kafin zaɓe muna siyan ta har biyu da ishirin da hudu har da biyar ma yanzu ko maganar da nake in ma ka zo da dala kasuwa ba za a siye ta ta haura wannan yanki ba so idan ka lissafa ɗari da kenan alhaji labaran magashi kenan sakataren kungiyar masu canza kudaden ketare a nan abuja tsohon manajan daraktan bankin jais na ƙasa kuma masanin tattalin arziki alhaji muhammad mustapha bin tube ya yi bayanin dalilan da suka janyo hakan a shekaru da suka wuce alif 2011 najeriya cinikin da ta yi na petra waje an samu dala biliyan 99 wato kusan biliyan 100 shekaran alif biyu da sha daya to amma don fadowan wato farashin fetur daga lokacin da har ya kai sama ya kai dala 115 har ya zo ya fadi ah, kasa da dala 50 to wannan shine shekaran da ta wuce muka wuce yanzu alif dubu biyu da sha hudu wannan abin da muka samu kusan biliyan dari daya yanzu ya fadi ya zama biliyan saba'in da bakwai to duk wannan abubuwan yana da halaka da karfin naira ko kuma darajar naira wato halakan wannan dala naira da kuma shanin siyasa don kasan har akwai wanda suka ce idan shi wato shugaban kasa goodluck johnson in bai ci wannan zaben ba za a yaki za a kona kasan za a rufe ah, rijiyoyin mai da sauransu to abinda ah, wannan shine kaufin da nake ga maka fargaba to shi ya sa abin nan mutane wanda suke wato masu zuba ah, hannun jari wato musamman masu bond traders na waje sai da suka ji wannan abin sai suka fara sayar da ko kuma suka janye hannun jarinsu shi wannan babban dalilin da wato lokacin mu ya yi kasa ya durkusa labai na fahimce ka shi tsoro a karan kansa yana iya yin tasiri to su wato masu masu hannun zuba hannun jari musamman na waje kamar sun sune a jeji in sun ji bindiga na farko guduwa za su yi to kasan shine wannan halakan shi tsoro din da kuma karfin tattalin arziki ko kuma da karfin ah, naira da kudin ku hassan mai na kaina daga abuja nigeria To madalla a gaida kai Hassan Maina kaina yanzu agogonmu na cewa karfe 11 ne da kusan minti 20 a wato agogon Washington DC kenan yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Bello Habib Galadanci. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu. Shugaba Jonathan ya faɗi zaɓe kuma yaron kuma kaddara. Nobody's ambition is worth the blood of any Nigerian. To ina matsayin addinin Musulunci dangane da rungumar kaddara? mu na yau kenan. Kazare da bata da nono. Allah shi ka fi da tun Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a. a sabon babin demokradiyyar najeriya shugaba goodluck jonathan ya faɗi babban zaben shugaban ƙasa da aka kammala a baya bayan nan sannan ma rungumi kaddara har ma ya buga wa buhari waya wanda ya nasara kenan ya yi masa murna. <laughs> ya addinin musulunci ke kallon wannan mataki ga nasiru adamu likaya a birnin tarayyar najeriya abuja ya haɗa mana wannan labari alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma ubangiji da ya sa muka ga wannan abu a 'yan najeriya sun roki allah da ƙuri'unsu kuma ubangiji ya ansa kukanmu ba fitina ba wani tashin hankali ba abubuwan da duk muke tsoro to wannan iko ne na Allah. Dr. Hakim Baba Ahmed da ke wakiltar APC a taron sanar da sakamakon babban zaben Najeriya ke gode wa Allah don kammala zaben a yawancin yankuna cikin salama da amincewa da kaye da shugaba Jonathan yayi. I conveyed my personal best wishes to General Muhammadu Buhari. May God Almighty continue to bless the Federal Republic of Nigeria. I thank you all. wannan ɗabi'a ta amincewa da hukuncin zaɓe da abin da Allah ya kaddara ita ce ke bakunan malaman Islama a gabani da bayan zaɓen na shugaban ƙasa. Sheikh Abdullahi Balalau na daga waɗanda amincewa da sakamakon ya burge su. Kalmar da ya na taya murna ga shi sabon shugaban ƙasa mai shigowa wannan ya nuna lalle demokaradiyya ta samu gindin zama a Najeriya. Shugaban ƙasa ya yi abin da ya kamata ya yi na yadda da kaye gaskiya mun yaba mishi da wannan kokari saboda haka muna godiya ga Allah da aka yi lafiya muna godiya ga Allah da sakamako ya fito kuma muna godiya ga Allah da al'umman ƙasa suka karbi sakamakon musamman ma waɗanda ake ganin su ne ba za su iya karɓan sakamakon ba amma sun karɓa to muna fatan Allah ya sa albarka muna nasiha ga shi sabon shugaban ƙasa da ya ji tsoron Allah ya ɗauki kowa nashi da wanda ya zaɓe shi da wanda bai zaɓe shi ba الله نا فدي في القران ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يزكم به كما الله ياتي ان الله يامر بالعدل والإيسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وان ne da suke nuna duk lokacin da shugaba ya adalci Allah zai sa albarka cikin sa Allah kuma ya zo da Najeriya lafiya. Tun ma gabanin zaben tsohon Grand Kadi na Katsina Isa Dodo ke kiran amincewa da hukuncin Allah. Mutanen Najeriya kowa ya tabbatar da cewa ya tafi da ni yayi zaɓe kada wanda ya yayi wani abu ko magana ko zagi ko magana mara daɗi ga wani mutum. abin da ka je kawai ka yi zaɓe ka je ka yi zaɓen nan an kilga an ce ga wanda ya ci shi kenan ka koma gidanka kuma yana kira duk wanda ya ci zaɓe ya san ya ci zaɓe ne Allah ya bashi ba ƙarfinsa ba ne wanda ya yi luzin bai samu ba ya san cewa abin da mutane ke so kenan kuma kila shi ya yasa alheri gare lura da samun yabo a zaben shi kansa shugaban hukumar zaben farfesa Tairu Jega ya ce bin ka'ida ke kawo kwantar da gora irin wannan aiki idan mutum ya karbe shi dole ya yi shi fi sabilillahi ya tabbatar akwai adalci a ciki kuma ya tabbatar an yi shi ba sani ba sabo saboda shi adalci kowa ana yi wa shi don haka idan dai aka zayyana ka'idoji to ya kasance an bi ka'idojin nan duk wanda ya samu nasara a bashi wanda bai samu ba kuma ya san cewa dai haka tsari na jama'a yake sakataren amintattun pdp wali jibran ya yi namu da matsayin malaman ni abin da zan iya gaya maka abin da ba ya sa ba mu ci zaɓen nan ba haka allah ya so haka allah ya so ya kaddara kuma duk abin da kake da wayonka da wata hikimanka da wata dabaran ka idan Allah bai ce kai ne za ka yi mulkin nan ba za ka yi shi ba. An samu asarar rayuka don rashin jin daɗin wasu ga sakamakon zaben 2011 sannan an sake samun rasa rayuka wannan karan amma don murnar samun nasara daga magoya bayan janar Buhari da ya sanya shi kansa Buharin yin juyayi da ta'aziyya da nasihar gujewa murnar da ta wuce kima. Nasiru da Maili Kamilar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Nasiru a Adamu Hikaya. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Al'adar kabilanci ina ta tsakanin ‘yan Najeriya ta To jama'a abinda muka samu dama kawo muku kenan a madadin duk waɗanda ku jimirinsu musamman Nasiru ni Bello gadadin ce daga nan Washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum. To jama'a ga ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email. yau da za mu fara da sakon Fatima Sa'ada Sa'idu Daura wanda ta ce to Janaral Buhari yanzu fa ka zama uban kowa a Najeriya da ɗan APC da ɗan PDP da sauran fati baki ɗaya. Da fatan za ka gudanar da mulki ba tare da nuna wariya ko bambanci ba. Ta haka ne kawai jama'an Najeriya za mu samu haɗin kai musamman tsakanin mabiya addinai daban-daban. Waɗanda a baya rashin haɗin kai ya yi katutu a zukatan 'yan Najeriya. Sai kuma saƙon Hafizu Balarabe Gusau wanda ya ce, Muna taya murna ga sabon shugaban ƙasa da fatar Allah ka ba shi ikon yin adalci a ƙasa baki ɗaya. Ka rungumi kowa naka ne, ƙasar mu ta samu ci gaba mai ɗorewa. Al'umma su amfana, talaka ya samu roman demokaradiyya da walwala da sanin 'yancin kai. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Don Allah ku miƙa saƙon taya murna ga ɗaukacin waɗanda suka samu nasarar lashe zaɓen da muka gudanar ranar Asabar na shugaban ƙasa da na sanatoci. Allah ka taya su riƙo da kwatanta gaskiya da adalci. waɗanda kuma ba samu nasara ba sai ku yi haƙuri su ɗauki ƙaddara da ƙarshe nake addu'ar Allah ka sa mu gudanar da zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi lami lafiya amin sako daga isuhun dila faki sai kuma sakon malik idu mai biredi tashar bagu gusau wanda ya ce ko shakka babu fitowa kai tsaye da shugaba goodluck jonathan na najeriya ya yi na taya murna ga janar buhari murnar lashe zaben shugabancin kasar abin ayaba ne kuma wannan ya nuna yadda ƙasarmu ta kama hanyar kafa sahihiyar demokuraɗiyya don haka muna ta ɗan takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar apc janar muhammadu buhari murnar lashe zaben shugabancin ƙasar muna roƙon allah ka bashi ikon jagoranci akan gaskiya da adalci daga ƙarshe sai kuma sakon shamsu habibu azare wanda ya ce farfesa tahir jega hakika jajircewa da kai wajen tabbatar da cewa an yi sahihin zaɓe a najeriya ya sa ka wanke kanka a gun talakawan Najeriya. Saboda haka muna maka fatan Allah ya sa ka gama wa'adin mulkin ka lafiya amin. Yanzu kuma ga Ibrahim ka Almasi Garba da takaitattun labarai. takaice mahmud yan kenya na makokin mutanen da suka mutu kwana guda bayan da yan bindigar alshabab suka yi kofar ragoma wata jami'ar da ke gabashin kasar a jiya alhamis wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 147 ciki har da maharan su hudu iraniyawa sun yaba yarjejeniyar da kasar ta cimma da manyan kasashen duniya wadda ta tanaji sassauci daga takunkumin da duniya suka kakaba mata a madadin tsaida shirin nukiliyar da ita kuma iran din za ta yi faransawa masu binciken harkokin zirga-zirgar jiragen sama sun ce nazarin farko na akwatin nada bayanai na jirgin saman kamfanin german wings wanda ya faɗi a tsaunukan alps na ƙasar faransa a watan jiya ya daɗa ƙarfafa zaton da ake yi cewa da gangan ne ƙaramin matukin jirgin ya rikito da jirgin ya halaka mutane 150 da ke cikin jirgin an tuhumi tsohon babban jami'in tabbatar da tsaron china da cin hanci da rashawa da kuma amfani da iko ta hanyar da bata dace ba da kuma bayyana sirrin gwamnati a yau dinnan jama'a hakan ya sa ya zama babban jami'in gwamnati mafi girma da aka tuhuma cikin shekaru masu yawa yun zungan ɗan shekaru 72 da haihuwa ya taɓa zama shugaban kamfanin man china lokacin da ya sami wato ya zama mai ɗimbin iko ah, ya kuma zama mai dukiya sosai inda sannu a hankali ya zama bamban kwamitin dindindin mai ɗimbin iko na jam'iyyar communist na china mai tasiri jami'ai a yemen sun ce 'yan tawayen huti eh, da wato ah, eh, eh, na masabin shi'a da magoya bayan su sun yi ta dannawa da yaƙi har zuwa tsakiyar birnin adan a jiya alhamis tumar Allah a gaida kai Ibrahim kamun mu karkare shirin bari mu ta Alhaji Bala sarkin noma ginsa sauran auren Esa Maryam da isyaku Bala Bari wanda za a daura ranar Asabar wato a unguwar Jarumai Barde Tsiga. Muna kuma mika a ta'aziyar rasuwar Ismaila Haruna wanda aka fi sani da Yun Miloniya da ke Shagari Junction a Badarawa Kaduna wanda ya rasu bayan fama da rashin lafiya da fatan Allah ya ji kansa. masaro a nan muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma can an jima da daddare za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri inda za mu zo wato da mu buɗe muku laika don ku faɗi ra'ayoyinku yanzu a madadin ibrahim almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin ta bada umarni da injiniyan mu yau wato vasco valerich ni mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka